فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ba don komi ba sai dai yin sauraron gagarumin wa'azi ko muhadara daga bakin babban malami alfadilatu doktor mansur ibrahim fokoto wanda muna tare da shi yanzu wannan haduwa ta gudana ne a ƙarƙashin kwamitin tsarawa da gudanar da wa'azi na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna samaru da kewaye tare da haɗin gwiwa na wannan makaranta ta sunna ta mu'azu bin jabal wanda gobe kuma za mu haɗu a yi walima da ta taya murna ga wasu 'yan uwa da suka haddace littafin Allah a karan fari muna ba da haƙuri saboda yadda muka ce za a fara da an yi sallah ta magrib amma kuma aka samu jinkiri muna neman afuwa a wajen 'yan uwa Allah ya sa jinkirin ya zama alheri sa'an nan manya-manyan bakinmu tun daga kan Sarakunan mu da dakatai da shugabanni na kungiya da sauran 'yan uwa muna yi masu barka da zuwa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu tashi lafiya na zo na samu babban malamin sunna malam muhammad rabi'u daga basawa yana fafatawa malam Allah ya sa ladar a ma'aunin kyawawan ayyuka ga limamai nan da sauran 'yan uwa da suka zo wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ambace su ɗaya bayan ɗaya ba kai tsaye kafin nan akwai ainihin wani littafi muhimmi wanda yana da alaƙa da zaman da za a yi irin wannan wato littafin alfabiha alal muntasibi na ila shi'a na ɗan uwa malam khamis sa'id al-misri da ya rubuta ya tona asirin shi'a yana nan a waje ana samu akan kuɗi naira ɗari kuma aka ce in ka sai littafin in ka buɗe tsakiya za ka samu wata kyauta wata tattaunawa ce mai tsada akan kare mutuncin na na aisha allah ya kara mata yadda sannan sautu rijali sunna ya miko wasu kasa-kasai fafatawar da 'yan shi'a suka yi da sojojin najeriya da kuma aikin da allah maɗaukakin sarki ya yi mana ta wannan ɓangare, ga kuma kaset na Sheikh abubakar gira a rugungun limamin turnuku wanda shi ma ya yi a kan ɗan shi'a a faɗan gwamnati a fadar gwamnati baba buhari ka yi hattara da shi na san bakin aka ja ko ba a yi fassara ba kun gane inda aka nufa to da izinin Allah yanda Allah ya mana da waɗannan 'yan ƙananan su ma manya-manyan Allah ya san yanda zai mana da su kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba zan gayyaci shugaban wannan taro imam sa'ad abubakar imam ɗaya daga cikin manya-manyan limamai na jami'ar ahmadu bello wanda shi ne zai shugabanci wannan taro zai zo ya zauna a kujerarsa bayan ya zauna a kujerarsa zan miƙa masa wannan abun magana kuma mu roƙi malam sa'ad ya gabatar mana da babban bakonmu Dr. Mansur Ibrahim Sokoto kuma a cikin gabatarwar za ku ji malam zai faɗa muku waye dokta kuma wannan maudu'i zai tattauna mana yau da izinin Allah. A Akaramukallahu bismillah. الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه وصار على منواله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai iko akan komi da kowa wanda da ikonsa ne komi yake faruwa da ƙaddarawarsa ake samun haduwa irin wannan tamu mai albarka Haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na bakin dogo a garin samun zaria a wannan rana ta 21 ga watan rabiul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai ubangiji madawakin sarki ya albarkace mu da haduwa a wannan mahada tare da kyakkyawar maraba Hussein saboda shine nambawan a su ko da yake a tartibi shine na ƙarshe idan kai da waɗanda mutane yi duk abin da kake so ba matsala akwai holewa akwai mutu'a akwai khumusi ga malamai suna karban kuɗin jama'a ba bisa ƙa'ida ba sannan akwai shubuhohi na tarihi za a gaya maka abin da zai sa ka kyamaci ma wanda ya fi kowa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyamaci surukansa ka kyamaci matansa ka kyamaci jagororin yakinsa ka kyamaci almajiransa first class waɗanda su ne suka fara shiga ajinsa ya shekara ashirin da uku yana tarbiyyarsu bisa umarnin Allah amma akwai shubuhoyin da za a zo maka da su duk a sakake su sannan akwai shubuhoyi na ɗaukar hankali daga ƙur'ani da hadisi sai a jawo aya a lankwasa a jawo hadisi na ƙarya a ƙawata shi a ɗauko hadisi na gaskiya a cire shi daga inda ke ɗora shi wani guri sannan akwai mamayar da suka yi ma kafafen yaɗa labarai wanda suna da kama da yahudu kwarai wajen kula da media da yaɗa labarai ba sa sakaci da shi wanda yasa za su yi barna amma su wanke ta tsabal kashi ne amma sai a fesa masa turare wal ya fitla ku duba misali abin da hezbollah ta yi a lebanon na je lebanon cikin kusan cikin watan da aka kashe rafe kalharere jagoran sunna na lebanon wanda ya rika lebanon tsawon shekaru ya raya ta inganta rayuwar al'umma ya gina asibitoci ya gina manya-manyan tituna ya gina airport ya gina manya-manyan gadoji ya ƙawata garin da fulawoyi ya inganta rayuwa suka je suka kamo fursunoni suka kama soja biyu 'yan isra'ila aka ce su sake suka ƙi sake suka mai da su fursunoni suna ba su masa kwai amma isra'ila ta zo ta yaƙi lebanon ta wargaza duk abin da rafiq ya gina tare da haka suna gwarzanta kansu sun yi nasara sun yi nasara wa kuka kashe a isra'ila ba su iya gwadin ko guda amma suna da tashoshin yada labarai suna da rediyoyi suna da jaridu suna da satellite televisions wanda suke yada manufofinsu su akai to wannan shi yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suka taimaka so shi'a a hakikaninsa addini ne mai zaman kansa wannan magana ba daga na ba ibnu babawai al-qummi yana da littafi da ya samu suna dinul imamiyya Me ya fassara wannan addinin imamiyya addinin shi'a imamiyya tusi ya kira wannan littafin a cikin littafin sa al fihrasat shafi na 189 haka shi ma aga barzakh a cikin az-zari'a mujalladi na biyu shafi na 226 inda za ku gane shi'a addini ne mai cin gashin kansa suna da tarin littafai a cikinsu akwai littafi guda mai mujalladi ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari ɗaya da goma sha hudu littafin ya fara daga volume number zero volume zero one two three har ɗari ɗaya da goma sha hudu sau biyu ina sayan littafin yanzu haka ina na mallake shi kuma za ku jo saurari ina ɗebo wasu abubuwa daga cikinsa wanda ya shi shi ne majalisi da aka je wajejen sifili na ashirin da yankai zuwa arba'in da wani abu sai ware mu kowane sahari mujalladi ɗaya ya masa wankin ɗan karuma a bakin gulbi ya masa tatas ina ma za ka samu mujalladi na talatin da uku ka ga yadda ya masa yadi mu'awiya radiyallahu anhu na talatin da hudu mai magana kan na Aisha ita kada aka ware mu littafin ba abin da ke ciki da cin ta da cin zarafinta bari mu je ga gaba ta farko da muka yi magana shine ma'anar shi'a kalmar shi'a a larabce ko Tashayyo, ko shaya'a ko asha'a duk tana da alaƙa da goyon baya ga al'amari da yaɗa shi wannan kalma ta zo wuri goma sha biyu cikin alkur'ani amma fa ba inda take duni da wannan kungiya ta shi'a nan gaba za mu ji suna za mu kawo maganan yadda suke makale ma alkur'ani ba su da alaƙa da alkur'ani wuri goma sha biyu da suka zo ba inda ake nufin wannan kungiyar tasu kai bal bil hasil ma duk inda ta zuwa qur'ani ba inda kalmar take abin kwarai in banda wuri guda a suratul an'am Allah ta'ala ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay annabi baka tare da waɗanda suka rarraba addini suka zama shi'an shi'o'i shi'o'i ma'anan me wai kujiyoyi marasa albarka a suratul hijr Allah ta'ala ce wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin ƙungiyoyin mutanen da mun aika musu manzanni wayannan ƙungiyoyin na kirki ne a suratul qasas Allah ta'ala ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an fir'auna yayi taurin kai a doron ƙasa sannan ya mayar da mutane yan shi'a shi'a shi'an ya karkasa su ya raba kansu a suratul rum Allah ta'ala ya ce ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كركو زما cikin mushrikai karku zama cikin da suka rarraba addinin su suka warga zai suka koma shi'a wai kungiyoyi da Allah ta'ala magana a suratul qasas magana annabi Musa yace hada min shi'atihi wa hada min aduwihi fastaghatha alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi wannan baqitte kabila suka hada da annabi musa sai ka taimin shi ake yana ci wanda ke taimakon sa saboda kabila su guda a suratu maryam Allah ta'ala ce fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ka ganin shi a cikin wuta ma za a dauko ta ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya fa rabbika na rantsi da ubangijinka lanahshurannahum washayatin za mu tada su tare da su ake nan mushrikai za a gwama su tare da a daddaure su wuri guda thumma lanuhdirannahum jahannama sannan za mu halarto da su gefen jahannama suna gurfane wulakance thumma lananza'anna min shi'atin kowace shi'a ta wuta sai mun ɗebo ayyuhum ashaddu Allah rahmani sai mun ga cikin yan shi'o'in nan na wuta wa ya fi taurin kai ne ma ubangiji mai rama walaqad ahlakna ashya'akum fa hal min mudakkir suratul qamar mun wargaza mun halaka ashiya kungiyoyi na can baya da akai wa hila bainahum a suratu saba wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl nan ma ashiya suna nufin ƙungiyoyi na kafirai suratu safat nan ne kalmar ta samu martaba Allah ta lati salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin innahu min ibadina al mu'minin thumma aghraqna wa inna min shi'atihi na ibrahim to anan annabi ibrahim yana cikin magoya bayan annabi nuh to nan ne kalmar ta zo da ma'ana mai kyau a suratul an'am Allah ta'ala ce kul huwal Kadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ubangiji na iya sauka muku azaba ta sama ko ta ƙasa ko kuma ya karkata ku mai da ku shi'o'i ya mai da ku kungiyoyi sai wuri na ƙarshe a suratun nur inda Allah ta'ala ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu kaga nan yaduwar alfasha shi ma an kira shi shi'anci so a alqur'ani akwai inda kalmar shi'a ta zo a matsayin kungiyar shi'a ko addinin shi'a babu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kalmar shi'a so biyu a ingantattun hadisai kalma ta farko yana nuni ga kharijawa mutumin da ya zargi annabi sallallahu alaihi da yin zalunci lokacin da annabi sallallahu alaihi ya raba ganima Allah ya bashi izini ya raba bisa yadda yake ganin ta dace sai mutum ya ce inna hadhihi qiswatun ma urida biha wajhullah yace wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai baci sayyidi umar daman yana jiran irin wannan mutane a gane su ya ce Allah izini nake nema me zai yi ya gaggauta kai shi lahira ko ba haka ba Maza Allah ya ce ka kyale shi sai kunu lahu shi'atun yata'ammaquna fi ad-din hatta yakhruju minhu wannan da ka ganshi Allah ya hukunta zai rayu kuma zai zai haifi zuri'a ko kuma zai samu jama'a kungiya magoya bayansa sai kira sai kulau shi'a nan khawarij ake nufi shi'atun ya ta'ammaku na fi dini hatta ya khuju za su rinka zurfafawa ga addini har su fita a cikinsa za su kori kowa har ya kai masudin sun fita sun bar mutane ba su sani ba za su ce kowa kafiri ne sun kafirta duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce al'ummar musulmi ta rabu kashe uku waɗannan sun bi Ali waɗannan sun bi Muawiya waɗannan sun zama 'yan sasantawa to waɗanda suka bi ali kafirai ne saboda ali ya ce hakan min ahli eh, nan eh, ya sanya hakamai muawiya shi ma kafiri ne a gurin su saboda yayi yi tawaye mu ali waɗannan da suka yi shiru ba su yaƙi ali da muawiya ba su ma sun zama kafirai to waye mumini su yan kwarori? annabi ya kira su shi'a sannan a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan ashabul qadar wanda ke ƙaryata kaddara ubangiji ba su yadda Allah na hukunta al'amari ba annabi sallallahu alaihi ce wa hum shi'atud dajjal wannan hadisai duka ingantattu ne kenan a hadisi akwai na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana shi a matsayin ta na kungiya ko addini babu to a tarihance lokacin da aka samu rashin fahimtar juna tsakanin sayyidi ali da sayyidi muawiya kowanne su ya kira jama'a ta shi'a ma'ana ya kira su sunan kungiya to amma wanda shi'a ta karɓo sunan ya karɓe ta har suka zama shi'a har ya yi yawa har ya yi nisa har ya zurfafa har ya zama wani addini ya cin gashin kansa su ne waɗanda suke goyon baya ko taimakon sayyidi ali radiyallahu anhu duk da yake ta bayyana daga baya a munafurci ne suke taimakonsa a hakika ne faɗa suke yi da shi to menene ma'anar shi'a malamai sun yi ta maganganu da dama a kan shiya amma dai tsayayyar magana a kan shiya ita ce masu ganin cewa Allah ya naɗa Ali radiyallahu anhu da ‘ya'yansa ko da zuri'arsa ya ɗora masu khalifancin al'umma kuma duk wanda bai gabatar da su ba ya gabatar da wani gabanin su kafiri ne da haka wannan ita ce shi'a mutanen da ke ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na gaskiya shine ali duk wanda ya da khalifancin wani kafin ali to kafiri ne waɗannan su ne yan shi'a sai mu je gaba ta biyu tarihin shi'a daga ina aka samu shi'a kafin yi bayanin ra'ayoyin malaman tarihi bari dan baku kissar labarin wani balami ba indiya mai hikima mai basira mai fasaha wanda aka haɗa shi munazara zai muƙabala da wani malamin shi'a kowane su fitatte ne shahararre ne don haka filin da aka shata za a yi taron sai al'umma ta taru ta cika bila adadin iyakar ganinka malamin sunna da gangan sai ya fito a makare da ya iso da muka zo na jama'a na muka ajiye takalman mu waje ko baka ba shi sai makala nashi a nan a ƙarƙashin hamatan shi ya shigo da su cikin raha da nishaɗi malami shi'ar sai ce to me za ka yi da takalman a nan ka ajiye takalman kawai waje yadda ko aji nasa na sai ce a na ƙi ai na ji labarin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan shi'a sata takalma suke sai ce wa ya gaya maka akwai shi'a zamanin manzon Allah sai ce to yaushe kun ka kirkiro ta munazara ta kare daga ran malamai na sunna da na shi'a suna da mabambantan ra'ayoyi dangane da tarihin shi'a akwai 'yan shi'a da ke cewa shi'a ta riga annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana suka ce domin duk an dabawa da gabata ma duk 'yan shi'a ne kuma suna mirda ayoyin qur'ani kan wannan kamar inda Allah ta'ala ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kulini ya ce wai wannan a cikin alkafi wannan ayar tana nuna cewa annabi adam an ce mashi yarda da wilaya ali amma Allah bai same shi mai azma kan wannan al'amarin ba saboda haka tun daga annabawa ma aka fara shi an ci na sayyidi ali duk annabin da ya su annabi nuhu annabi ibrahim annabi isma'il annabi lut annabi duk annabawa Allah ya ce musu ku yadda da ali yana nan tafi saboda haka shi'a ta fara tuntun tale bayyanar yan adam akwai ra'ayin alƙummi da nubakti waɗanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fara shi'a domin a fahimta su shine ya kafa ali a matsayin jagora sabai suka ke shi to waɗanda suka bi shi 'yan ƙwarori a tunaninsu su ne 'yan shi'a da aka sau suka ce to da ammar ibn yasir da abu zarar gifari da mikdad ibn aswad da salman alfarisi farisi waɗannan su ne usulu shi'a su ne suka kafa addinin shi'a amma wannan magana banza ce domin 'yan shi'a ba su yadda da gwamnatin abubakar da umar da usman ba waɗannan dukkan su yi aiki ƙarƙashin wannan gwamnatin misali ammar ya yi gwamnan kufa zamanin sayyidi umar idan da ɗan shi'a ne da wannan ma'ana ta gaba da gwamnatin umar yana yau zama masa gwamna salman al-farisi ya yi masa gwamna a mada'in kusan ƙasar da ya fito kenan a cikin farisa ne sai di umar ya naɗa shi gwamna a ƙasar akwai masu ra'ayin cewa shi'anci ya fara ne lokacin da aka kashe sayyidi usman saboda daga nan ne aka kewaye su wanda suka kashe usman suka kewaye da farko dai sun fara neman ibnu umar suka ce ka zo ka zan khalifa yace ba na yi suka je wurin talha yace ba na yi suka je wurin zubair yace ba na yi suka je wurin ali yace ba na yi suka ce to an kai daras ko kai ko mu kashe ka kuma duk ku duka hudu za mu kashe ku to nan ne sabai suka wato ainihin suka roƙi sai dai ali kada bala'in ya ƙara yawa in bayan kashe usman aka kashe waɗannan kuma guda hudu wani hali madina za ta shiga ga lokacin mafiya mahajjata sun tafi mutane kalilan ke madina ƙarƙashin jagorancin ibnu abbas to sai suka ce yan shi'a da suka kewaye sai di ali a wannan wurin suka yi tsaye suka yi ruwa suka yi tsaki aka naɗa shi to su ne tushen shi'a na farko akwai masu ganin ce a yakin jamal wanda sayyidi ali yayi tsakanin sa da wasu bayin Allah da suka hada da Talha da Zubair wanda suka suka jawo na Aisha domin ta yi sulhu daga baya na tare da Ali su dai waɗancan 'yan tawayen da muka yi magana suka sai da Usman suka suka ki al'amari yaƙi ya faru suka ce daga nan shi'a ta faru wannan shine ra'ayin Ibn Nadim yana da littafi sunansa al Akwai masu ra'ayin shi'a ta bayyana bayan yakin siffin wanda aka yi tsakanin sayyidi muawiya da sayyidi ali akwai masu ra'ayin cewa a'a shi'a bata bayyana ba sai bayan karbala bayan kashe hussein menene gaskiyar magana gaskiyar magana ita ce ibnu saba ibnu sauda wani bayahude da ya sa rigar musulunci ya zo ƙasar musulunci ya nuna cewa ya zan musulmi da nufin ya gurɓata addini wannan mutumin shi ne ya dasa shi'a amma fa shi'a an rinka yi mata ban ruwa tana yaduwa tana karuwa tana faɗaɗa tun daga wanda lokaci har yanzu kuma har zuwa nan gaba shi yasa shi'ar kowane zamani da ta'arifinta al'imamun zahabi a cikin mizanul iktidal lokacin da ya tarjaman abanu da taglib abin da ya ce masa shi'iyyun jald gaira annahu saduq falana sirkuhu wa alaihi bid'atu yace wannan malami malamin hadisi shi'iyyun jald yace rikakken dan shi'a ne gaira annahu saduq yace amma mai gaskiya ne bai karya falana sirkuhu wa alaihi bid'atu yace za mu yi amfani da gaskiyar sa gaskiyarsa bid'arsa kuma sai ya sayar da zai kara da ita ka duba adalci na malamai sai dawo ya to wani zai iya tambaya ya ya za a yi mutum ya zan dan bidi'a kuma ya zan adali, alhalin bidi'a tana cin karo da adalci sai ya ce wanda yake faɗin wannan bai san tarihi ba ya ce domin shi'ar da ka sani yanzu wadda ta kai ma taɓa bayan Allah daga baya ta bayyana ya ce a zamanin tabi'un ana samun ɗan shi'a wanda abin da kawai a shi'ancinsa shi yana ganin aliya usman daraja bai faɗauka cewa usman ba khalifa ba ne bai ɗauka Usman bai da daraja ba bai fasa taimaka Usman radiyallahu anhu Abakar da Umar ba magana ko kwatanta su da Ali bai ya to wannan shine shi an ci na farko da aka fito yake daga bisani suka da suka fara muzanta Usman suka ce Ali ya cancanta yace daga bisani sai aka da aka ce ko Abakar da Umar ma ba su cancanta ba Ibn Saba sai ya zo da cewa ai Ali din ne aka yi mawsici in Allah ya sa suka kauce suka zaɓi Abubakar sannan Umar sannan Usman sau da haka shi an ci mataki mataki ne to tun daga wanda lokaci kamar da zamu ji nan gaba shi an ci cikin ci gaba yake shi sa akida ce da bata tsaya wuri guda ba duk abin da mu faɗa akan ta yau nan da shekara hamsin sai an tarar da wani abu wanda sabo ne a cikin ta kuma za ku ji wannan insha Allah ta'ala a nan gaba Sau da haka addinin shi an ce garwaye ne kwaɗo ne ɗatu muke cewa ya sakuta kwaɗo ne da aka aɗa aka ɗebo wani ɓangare na yahudanci musamman abin da ya danganci siyasar mulki yahuda suna ganin ali dawud kawai ke iya sarauta kowa bai iya riko su suka ce ali muhammad kawai ke yi akwai nau'in kiristanci ko kalli irin bukukuwan da suke yi daga kiristoci suke galibi akwai majusanci addinin bautar wuta wanda bayan koke-koken da suke daga bautar wuta suka ɗauko akwai ma da suka ɗauko daga addinai indiya aƙidun shi'a a nan uwa abinda kawai nake so mai magana shine tuwa sun addini guda uku da ake ɗauko hukuncin Allah a cikinsu duk abinda ka kawo kace addini ne in muna neman dalili me za mu ce ka faɗa mana ƙur'ani ko hadisi ko ijma'i su al'ummar musulmi gaba ɗaya ta yi matsayata waɗannan su ne tuwa sun addini da Allah maɗauki sarki ke neman mu bauta masa da su duk abin da ya zo ta hanyar alƙur'ani ko inganta ta hanyar sunna ko al'umma ta yi ijma'i a kansa wannan hujja ne tsaye a addini to menene matsayin yan shi'a dangane da waɗannan abubuwa shi'a turkin addinin su abu ɗaya ne shine imama yarda da jagorancin mutane goma sha biyu ali da 'ya'yansa biyu da jikokinsa tara kuma waɗannan imaman goma sha biyu su kaɗai ne waɗanda suke da cikakken alƙur'ani duk da alƙur'an da gare ka ba nasu ɗan jabu ne sannan suna da wasu littafai daban da ake musu wahayi ban da alƙur'ani sannan duk littafan annabawa na baya suna da su a hannunsu sannan ma'anar alƙur'ani ta gaskiya Allah bai faɗa ma kowa ba sai Ali shi kaɗai ya sani sannan alkur'ani ko ya yi magana bai zama hujja sai in ɗaya daga cikin imaman nan goma sha biyu ya sa hannu ga maganar kuma imami daga cikin sha biyun nan yana iya canza abin da aka kawo ya yi naski misali aya ta yi magana shi da maganar sai ya yi naski ya goge ko ya canza ko ya ƙayyade Allah ya saki magana sai ya taƙaita ta ko kuma Allah ya taƙaita ta sai ya buɗe ta kai sun kai ga cewa maganar imaman nan goma sha biyu da maganar Allah duk ɗaya ne suka ce anan salasa ya ɓoye wa wasu bayanai saboda wasu hikimomi amma ya faɗa ma Ali Ali ya faɗa ma Alhassan Alhassan ya faɗa ma Hussein Hussein ya faɗa ma Zainul Abidin Zainul Abidin haka abin ya ta tafiya har zuwa ga na goma sha biyu don haka su kaɗai ne za su ci gaba da yi mutane bayanin addini addini bai cika a zamanin annabi ba sai waɗanda imaman ne za su cika shi sun musanta ayoyi da yawa da suke bayanin darajoji da falalolin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi darajar siddiq illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا sai wasu da yawa sun musanta wannan ayar wasu kuma suka juya ta suka ce wannan aya tana tona ma abakar asiri ne cewa baya da imani domin ko inda yana da imani ya zai ji tsoro har manzo Allah ya rinka ce ko yayi bakin ciki har manzo Allah ya ce masa kada kai bakin ciki alhalin Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun ai wali bai tsoro bai bakin ciki in ji ya ga maka a wurin mutuwa ne baya tsoro baya bakin ciki الشيء الله تعالى بيتم موسى لا تخف إنك من الآمنين با فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها فلما إناني ألا يتي ولا مدبرا فلما رآها تهتز كأنها جان أها دقودوا أنا بموسى شيكا sai zan ba waliyin Allah ba ya ma wuce nan annabin Allah kai ya wuce nan manzo kai ya wuce nan yana da daga cikin ulul azmi guda biyar da duk duniya babu wanda ya kai su a tsawon tarihi gaba daya. akwai abubuwa da suka kara a alƙur'ani wanda Allah ta'ala ce warafa ana laka zikra suka ce akwai aya guda anan aliyan sihrak mun ɗaga maka ambatunka sai muka baka aliyu ya zama surukinka suka ce aliyan sai raka da goge shi aka yi sun ce akwai surorin da babu gaba ɗaya kamar suratun nurain da suratun wilaya an bi ɗaya alkurani ba a samu amma akwai su sun fassara ayoyi da yawa akan ali kamar da alaƙi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sun ce duk aliyu ake nufi kai sun kai ga cewa alkur'ani fa aya dubu goma sha takwas ne da aka na da kuke riƙe da aya uku ko kusan haka to fa kuna riƙe da sulisin ƙur'ani ne sulusi biyu ya kubce maku suna ina suna wurin sayyidi ali suka ce akwai ilmi mai tarin yawa a ciki inda ya bayyana shi da duniya ta samu karatu to amma fa bai bayyana ba sannan banda kuma wannan ƙur'ani da ya ɓoye sulusi biyu nasa yana da mushaf da kashin kansa yana da mushaf fatima wai abu abdullahi alaihi salam yace wa ma adraka ma mushaf fatima innahu mushafun fihi mislu qur'anikum hadha ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد yace ka sa abin da ke fatima irin ƙur'anin nan ku duba ƙur'anin nan naku ba da shi ba ba irin ƙur'anin nan naku guda uku ke cikinsa wala ko harafi ɗaya na ƙur'anin ku babu a ciki saboda haka daga nan muka fahimci shi wannan ƙur'anin nasu wanda suke jingina fatima ko bismillah babu a cikinsa. sun ce kuni yakun na kafaru cikin diwalul mufassal take kuni yakun na kafaru ayar wace ayar ramma bakwai ko takwas sun ce daidai take da su bakara da ali imran wai a cikin ta akwai sunayen shawa saba'in da sunayen iyayensu da kakanninsu an faɗi ta munafukai ne to banda saurin kai ya za a yi a samu bakure shi munafiki ai ba zai yi ba sau da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kurai shawan su ne ke takura masa su ne ke azabta shi ko ba haka ba to duk shi da a wannan lokaci yayi imani da shi to fa za shiga wahala kenan to ya za a kai kai addini a lokacin a munafurce a lokacin da addini yake cikin takura munafurci ba zai yi ba sai lokacin da addini ya riga ya karfi kuma ya girma surar da Allah ta'ala ke ce yas'alunaka anil anfal ko suka ce ba haka take ba an dinnan ƙari yas'alunaka al anfal ne sun zo suna bara sun ce ka ba su kuɗi <laughs> ba wai suna tambayar ka hukuncin anfal a'a suna ta ɗebo anfal ɗebo dukiya ka babu ne don haka sabai wai makwaɗaita ne amma da suka ga Allah tun asirin su sai suka ƙara an tsakani sai zan suna tambayar hukuncin anfal da suna tambayar dukiyar anfal a basu wannan shine matsayin su dangane da alkur'ani cewa alkur'anin da muke karatu ba shine littafin Allah da ya saukar ba a tasu fahimta akwai wani daban wanda ba shi ba idan muka zo ga sunna mun san cewa sunna ita ce maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ɗabi'unsa da halayen halayensa waɗanda aka kwafo aka sanar da mu ba ba haka ba to wa zai sanar da mu wannan wa ya ji maganarsa Wa ya ga aikinsa Wa ya shaidi tabbatarwarsa wa zai iya ta mana ce to su sun kafarta sabbai sun ce magana imami da magana manzo Allah daidai suke tunda ba su magana manzo Allah din ba in ba ka da wanda bai dauko ma ita baka da ita kenan sun suka to maganar imamai ta ishe su kuma imaman nan ana yi musu wahayi kamar da ake ma ba jibril ruhul kudus ba shine Allah ce bal nazzalahu ruhul kudus min rabbi suka ce to su imaman nan ruhul kudus yana zo musu ruhul hayat yana zo musu ruhul imani yana zo musu ruhul quwwati yana zo musu ruhul shahwa yana zo musu da ka so jibriloli da yawa ma gare su ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril kwara ɗaya ba kuma wai kowace jum'a imaman su goma sha biyu suna zuwa wurin al'arshin ubangiji su ɗebi duk irin ilimin da suke so su dawo da shi bari ku ji abin da muhammad hussein al-kashif al yake cewa ya daga cikin manyan malamansu a cikin asulun shi'a وأصولها للتاتي بأصل الشيعة وأصولها الشافي نسب عند تريكي فإن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح من طرق أهل البيت سوف شيعة باس دوكر وني أبو سنة نسي الدنيا زوت تهنو أهل البيت أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وأمر بن العاص ونظائرهم فليس من الإمامية بمقدار بعوضة amma irin ruwayen da abu huraira saboda sun jindub amr ibn da ire-iren su za su ruwaito to su fa yan imamiyya yan shi'a ba su ɗauke su ko daidai da girman sauro ba ba su daraja a gurinsu sau saboda haka yan shi'a sai suka ce wai ba wai manzo Allah ne ba su yarda da shi ba ba sunan manzo Allah ce ba sa so ba amma fa duk wanda ke tare da shi ba su yarda da ruwa sa ba in ba ahlul baiti bane to waye ahlul baiti a wurin su ahlul baiti a wurin su ba dukkan ƴaƴan manzon Allah ba don manzon Allah yana da alqasim yana da at-tayyib at wanda sunan shi na zanani Abdullah yana da Ibrahim yana da Zainab yana da Ruqayya yana da Ummu Kulsum yana da Fatima a'a Fatima kadai ce ahlul baiti a cikin su ita kadai ce yarsa ta hakikani shi ne wata rana da jagora jagorar dan garin ku yayin rubutu jarida ta ɗauko cewa wai fatima ita kaɗai ce ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan karamin yaro ya rubuta a facebook ya ce wallahi na yi tsammanin malamin nan ya san waladun waladani auladun bintun bintani banatun a gaskiya da yadda magana ba gara ne ke nufi ba sai karkashi sai kawo cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika sai ya ja lai karkashin wa banatika a tin fatima ta kadai banat sai ce ta shi tsammanin wannan jagora ya san mamanci waladun waladani auladun bintun bintani balatun a ke bai sani sannan ciki 'ya'yan fatima fatima tana da alhassan tana da alhussein tana da muhsin tana da ummu kulthum wacce ita ce ta aure sayyidi umar radiyallahu ta'ala an tana da kuma waye 'ya'ya biyar gare ta a zai kama da cikin kadiyar mace ce in umama tana da umama to dukkan su kuma biyu kaɗai ne cikin ahlul bait alhassan da alhussein sauran uku ba sa ciki sannan alhassan da alhussein duk sun yi zuri'a sun yi ya'ya duk zuri'a alhassan gaba ɗaya ba ahlul bait bane zuri'a husaini kaɗai ne ahlul bait kun san dalili ba su faɗa ba amma haƙiƙa ne saboda su ba ƴaƴansa ne shi kaɗai ba 'ya'yan yazdajirid ne sarkin farisa sarkin bautar wuta wanda sayyidi umar radiyallahu an ya karya daular sai sa aka kashe shi aka kafa addinin musulunci a kasarsa to esta da aka kamo ita ce ta haifi waɗannan zuri'a ta husaini da tunda suna da alaka da majusanci ta jini ta wani bangare to sun zama imamai amma na alhassan da yake ɗin laraba ne zalla su ba imamai ne ba to in ka ɗauki wannan suka ce kenan ba mai ba wanda yake iya ɗauku addini isar da shi daga manzon Allah sai ahlul baiti to wani ahlul baiti ne ya ga manzon Allah wanda ne suka yarda da shi shine Ali kadai tunda Al-Hassan da Al-Hussein ko da yake sun ga manzon Allah amma ba su kai wayan da za su yi karatu gare shi ka to kam Al-Hassan hadisi biyu ta barwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaro ne karami Hussein ko hadisi ɗaya baya da shi wanda direct ya jo shi daga annabi saboda bai yi wayon ruwaito hadisi ba ko da manzo Allah ya cika bai ko cika shekara biyar ba to kenan ali shi kaɗai ne zai karantar da al'umma addini wannan abu ne mai yiwa to ai akwai lokutan da ali bai tare da annabi ko ba haka ba wata rana annabi yana cikin gida matansa ɗaya yake tare da su wata rana ya tafi yaƙi ya yi masa gwamna a madina bai san abin da ke gudana a can ba wata rana shi an aike shi wurin wani yaƙi shi kuma zuwa Allah yana a madinan ko ba haka ba to ya za a yi idan mutum ɗaya ne kaɗai zai sanar da addini ya za a samu tawaturi musamman da kike tawatur magana ta zo ta fuskoki da yawa wadda za ta kawar da shubha da tunanin ko an yi kuskure ko an yi ba daidai ba so muka lura duk ƙasashen musulmi a wancan lokaci ta hanyoyin sauran bayan Allah addini ya je musu waɗanda kawai sayidina ali ya karantar su ne mutanen kufa amma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki as'ad ibn zurara shi ya karantar da mutanen madina daga misali aiki mus'ab bin umair shi ma ya koya musu addini ya karantar da su qur'ani da hadisi ya aiki al'ala ibn al-hadrami ya karantar da mutanen bahrain ya aiki abu musa al-ash'ari da mu'azz jabal suka koyar da mutanen yaman ya tura attab ibn usaid ya yi jagorancin sallah da karantar da addini a birnin makka sannan daga bisani zamanin sai dai usman sabbai suka watsu wasu suka je kufa wasu suka je yaman wasu suka je basra wasu aka yaɗu ko ina karantar da addini duk gaba ɗaya wurin yan shi'a wannan ba addini bane wanda ali karanta shi kadai shine addini wannan shi yasa sai addini sai zama takure qur'anin nan yana da matsala a gurin sosai da shi ba hadisin nan ba su da wanda suka ruwaito shi ba saboda ka akwai hukunce hukunce da ba su ba da su gaba ɗaya shi yasa kuli ne yake cewa imamiyya ba su san ilmin hajji da umra ba sai bayan bayyana ja'far sadiq su babu ruwaya ko ɗaya ta sai dai alikan hajji da umra a wurinsu to ya za su yi sai daga bisani wani jikarsa ta taɓa kunninsa shi ne wanda ya karanta da su aiki hajji to shi kuwa ya karantar da shi wannan shi ya tilasta ma shi'a ala tilas suka karɓi ruwayen makaryata don me din sun ki karɓar ruwayen masu gaskiya akwai wasu manyan makaryata guda biyu mugira ibnu sa'ad sa'id da jabir al-ju'fi inda manya-manyan makaryata ne ruwayoyin shi kan sun tabbatar da cewa makaryata ne amma ka ɗauko biharul anwar ka ɗauko wasa'ilu shi'a ka ɗauko alkafi usuluhu wa furu'uhu wa rawdatuhu kowanne ka ɗauka za ka yi ta ganin ruwayensu kamar ruwan sama ana tsakowa jabirul ju'ufi shi kadai abin da aka ce ya ruwaito hadisi dubu saba'in al'usulul arba'a nasu zan kawo sunayensu gaba daya hadisi dubu arba'in da hudu da dari biyu da arba'in da hudu suke da shi to ya aka yi jabirul ju'ufi ya ruwaito hadisi dubu saba'in shi kadai kuma kun san wani abu sau ɗaya da ya taɓa ganin Ja'far Sadiq sannan bai taɓa ganin albakar ba amma duk ruwa yana da gare su ya ruwaito su gaskiyar magana jama'a Jabirul Ju'fi wani ban haukaci ne amma wai sun ce wai a'a ai da gangan ne ya ari hauka saboda tsoron sharrin sarakuna saboda asirin ahlul baiti da yake faɗa in an ɗauke shi ba haukaci za a fi tabbatar shi a cikin rijalul kashi shafi na 197 sun ce boka ne masayarci ne wannan bai karfafa maganar ahlus sunna ta cewa mahaukaci ne akwai wani marwayaci suna ce shi sabah almuzani akwai abu basir kullum in kana karatu alkafi zaka ji an abi basir an abi abdullahi alaihi salam akwai zurara ibnu a'yan shi ma zurara gogaggin makaryaci ne yana sharata ya iya zuki ta mallau bai taba ganin Ja'far Sadiq ba amma hadisi 1263 ya rawaito daga wurinsa shi wannan zurara uwayen shi kiristoci ne babansa bawa ne sunan kakansa sumbus kirista ne to kun shi ne babban marwaitin littattafan asia imamiyya in kana so wannan tarihi ka duba sai na tusi shafi na 104 akwai hisham ibn salim aljawaliqi duk malamin ruwaya su ittifaki ta makaryaci ne amma kuma har yanzu dai yana cikin manya-manyan waɗanda ke ruwaito littattafai shi'a a da ba su da ilimin hadisi ba su kuma da ilimin rijal yadda za a rarrabe wani shi ya wani ga matsayinsa wani na kwarai ne wani mai gaskiya ne wani yana kurewa ne yana santsi da sauransu da sauransu sai da alkashi ya zo rubuta dan takaitaccen littafin sa a karni na hudu shine littafi na farko a ilmun rijal ba a sake wallafa wani littafin tsayayye a ilmin rijal a wurin shi'a ba sai a karni na goma zainuddin al'amuli wanda kashe shi akan shekara ta 965 ku duba nisan lokacin sannan ne suka fara wallafa littafin rijal a lokacin alu suna sun gama ciki duniya shekara ɗari tara da suka wuce sun gama ciki duniya ko ɗari da suka wuce sun gama ciki duniya da bayanin ilmin rijal gaba ɗaya na marwaitan hadisi babban ma'aunin 'yan shi'a wurin gano ingantaccen hadisi ba ga isnadi yake ba ga matani yake ahlus suna suna da ma'auni biyu wani ya ji daga wani daga wani daga wani sai a binciki wani da wani da wani nan har a gano gaskiyar labari ko sannan labarin da suka kawo shi ma a jinjina shi a auna shi to su wani shi a abin da ya dame su labarin nan ya yi daidai da amawa ko ya saba musu mu ne amawa walu suna idan ya yi daidai da mu ko ruwaito shi karya ne idan ya saba mana ko ruwaito shi gaskiya ne wanda shi ne wani a gurinsu wannan shi yasa suna inganta ruwayatul majhul almajhul shi ne da ba a sawa sai a ce wani mutum ya ruwaito wani mutum ya ce mu gare mu ahlus na magana koyawa wayanta ba ai to su wannan maganar in dai ta yi daidai da aqidan su to wannan ita ce sahihiyar magana ko da ba a san wanda ya faɗe ta ba akwai tunka da warwara da takin saƙa sosai tsakanin ƙa'idojin da suke bi wajen tace hadisi idan har sun biɗin don ko ko da ka yarda da tarifin ƙur'an kace alƙur'ani ba daidai yake ba akwai ƙari da rage a cikinsa ba sa soke ruwayanka amma in kace ka yarda da ƙiyasi to wannan kaɗai ya isa a soke wayarka aƙidar ka ta sunna tana iya tasiri ga a soke wayarka amma suka alƙur'ani ko suka manzala sallallahu alaihi wasallam ko suka iyalan gidansa duk ba zai iya sa a soke maka hadisi ba akwai makaryata da dama lokacin gaiba algaibatu sugura imami na sha biyu wani ɗan yaro ne shekarar sabiyar, gaskiyar magana ma babu shi na wallafa littafi malam na kogo da farko na samu samalan na ɓoye wannan akwabar littafin a cikin na faɗi gaskiya sunansa malam babu don Allah bai yi shi ba mahaifinsa bai taɓa haifuwa ba har ya mutu su ko sun ce kowane imami dole ne ɗansa ne zai zama imami kuma shi zai nasi a kansa sai a sinu su tashi tonuwa sai suka ce to gaskiyar magana ya taɓa haifuwa kuma yaron har ya girma ya kai shekara biyar amma ya buya ina yake suka ce yana ce wani kogo ina kogon yake a ba za a faɗi ba sirri ne me yasa bai bayyana don kan sarakuna su kashe shi to me yasa ba su kashe babansa ba to daga nan ne sai aka samu waɗanda ake kira wakilai suna sufaratar sufara sai su zo a waye gari sai ai jiya da dare mun je mun haɗu da mai gida mun haɗu da imam mahdi na sha biyu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to duk irin waɗannan makaryatan malaman shi'a sun ce wajibi ne su zamo adilai saboda sun samu martaba da daraja haɗuwa da ma'adi amma duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan martaba su ba adilai bane duk da yake zan haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun faɗa muku cewa ba su da littafin hadisi akwai wani littafi da suke gadara da shi ana ce mishi kitabu sulaim ibn qais sulaim ibn qais da ɗanɗan mutum ne don tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shi in har gaskiya ne ana haife shi domin ba a san labarin shi ba sai bayan wajen shekaru 600 sai zamanin daular safawiyawa wanda za mu yi magana akan tannan gaba kaɗan insha Allah wannan littafin babu irin bala'in da babu a cikin shi to idan yan shi'a suna da littafi da ɗaɗɗe shi ne in ba haka ba littafi na farko da aka sani a tarihin shi'a shine basairu Daraja fi ulumi ali muhammadin wa ma khassahum Allah bih <coughs> basairu na abu jafar al ne ƙarshen karni na uku kan shi ku duba mu tun kafin shekara ta ɗari ta cika duk an gama wallafe-wallafen manyan littattafai ko ce ƙananan littattafai na hadisi wanda irin su imamu zuhuri suka tara imamu malik shekara ta 179 ya cika <coughs> lokacin da ya muwaɗa <coughs> an ce za ka yi muwaɗa duk duniya ta cika da wani ga sunan kowane gari akwai muwaɗa har a lokacin shi abu fara wani littafi ko ɗaya a hadisi ba wannan littafi ba sa'irar darajat babu irin suka alkur'ani da babu a cikinsa da kafirta sahabbai da guluwi wuce gona da iri dangane da imamai daga wannan littafin sai littafin kulini alkafi wanda an wallafa shi a karni na hudu kulini ya rasu shekara ta 328 kuma muna ganin maganar littafan su na farko bayan mu ilimin hadisi ya daɗe da gama tabbata tunda in ka ɗauko misali bayan duk su imamu malik da magabatan shi su imam abu hanifa da sauransu ka dawo nan ma waɗannan kutubu sitta imam bukhari shekara ta ɗari biyu da eh, arba'in da shida ya cika imam muslim ɗari biyu da sittin da ɗaya imam tirmidhi ɗari biyu da saba'in da tara imam nasa'i ɗari uku da uku shine karshen su to har a lokacin ba a fara wallafa littafin hadisi ko ɗaya ba a shi'a manyan littafan shi'a guda takwas ne akwai al'usulul arba'a akwai alkutubus samaniya al'usulul arba'a guda hudu ne su ne alkafi na kunini da man la yahduru na kummi da tahzibul ahkam na tusi wanda ya takaita shi al shi ne na hudunsu da littafi da takaitacce kuma duk ciwo usul suke kaga hakikan littafi uku ne kenan alkafi kulini ya wallafa shi zamanin sufara kuma an ce sufara sun ɗauki littafin sun isko ma da cikin kogo sun gwada mashi ya jinjina ce haza katin li atina, wannan ya ishi yan shi'ar mu shi a gurin su babu littafin da ke tsarkinsa da darajarsa in ka ji ana cewa wai shi a matsayin sayil bukhari a mu, to an sassauta maganar ya wuce bukhari domin mu ba wanda ya taɓa ta dauki bukhari an gwada manzo Allah ya ce yayi ko ba haka ba malla ya zuru faƙi shi ma a zamanin gaiba aka yi shi gaiba a sugura banda wannan mun faɗi shekarar da kuli ne mutu ko 328 ƙummi 381 tusi 360 daga nan ba a sake wani littafi wanda ake kira umda a addinin shi'a ba sai shekara ta ɗaya lokacin da alfaiz alkashani ya littafin alwafi kuma alwafi ɗinin kusan ko ne ne waɗanda littafan ne guda hudu ya tattara da alkafi da mallaya hadurul faqih da tahzibul ahkam sai ya takaita su ya haɗa su wuri guda sai aka ce shi ma ya zama al-aslul shi ne littafi na biyar sai biharul anwar na majalisi majalisi shekara ta goma ya cika sai wasa'il shi'a na hurrul amili shekara ta 1104 ya cika sai mustarrakul wasa'il na tabarsi shi kuma tabarsi ya mutu shekara ta 1320 tsakaninmu da tabarsi yau dinnan da nake magana shekara 1000 awo afon shekara 117 shekara 117 sannan aka wallafa littafin da shine umda kuma kusa wani abu littafin ne yana da ruwaya dubu ashirin da uku sababbi wanda ba a taɓa sanin labarin su ba sai gare shi shekara ta dubu da ɗari uku da ashirin bayan hijira ya mutu amma yana da ruwaya dubu tala ashirin da uku waɗanda kowa bai san su ba shi ba da za ku fassara wannan zuƙi wato matsala ta ce littafan shi a kullum ƙari ake musu kaman abin nan mabosan roba suke kullum buɗa su ake yi abusi yana da littafi sunansa iddatul usul a cikin sai ke na wallafa tahzibul ahkam na zuba hadisai sun fi dubu biyar a cikinsa dala da aka idan ka zo kasuwa ka tarar da tahzibul ahkam kai ka ji tusi a cikin iddatul usul ya ce na wallafa littafi yana da sama da hadisai dubu biyar bugaggin littafin hadisai dubu nawa kake sa rai ka samu a ciki eh dubu biyar da ɗari shida da ɗari bakwai ko ba haka ba bugaggin tazibul akam abinda yake da shi hadisi dubu goma sha uku da ɗari tara da hamsin ya za ku fassara wannan ga bakin ka aka ji Allah zikan mana alkafi yana da sashe uku yana da usul yana da furo yana da rauda wannan raudan suna ta tattaunawa tsakanin su malaman shi wai ko anya kulini ne yi shi da yawa ana ganin cewa ba shi ne ya yi shi ba babu mamaki kun san dalili usul din ma yana da matsala wanda fa shi ne matsayin Kur'ani na hakika ne a gurinsu. su tusi abin da yace alkafi littafi talatin ke cikinsa kunga kowane littafi yana da abuwa kowane babu yana da hadisai akwai babi mai hadisi 83 akwai mai hadisi 100 da kaza to in ka tattara nan abuwa din zaka yi littafi din sai ce kafi na da littafi 30 tusi ya mutu shekara ta 360 bai da nisa da kuleni amma alkarki wanda mutu shekara ta 1076 abin da ya ce alkafi yana da littafi 50 a cikinsa me na gaya muku da suna ƙara faɗi ne <laughs> banda wannan akwai tsananin cin karo tsakanin ruwayoyin littafin nasu amma tusi ya samu masu mafita ya ce ta a wasu ruwayoyin taƙiya ne don haka ko kaga wata ruwaya ta sa a to ɗayar taƙiya ce ɗaya ita ce daidai gaskiyar magana in shi'a sun daɗe suna ɓoyin littafansu wanda ya sa da yawan mu magabata ba su san sirran littafansu daki-daki dalla-dalla ba duk a tsawon tarihin duniya ba a san wanda ya yi tsaye ya mai da martani na hakikani akan shi'a ba ibn taimiyya to yau akwai dubun dubatar ruwa yadda mun tabbata ibn taimiyya bai taba ganin su ba saboda boyo ake yi akwai littafan da ko sunan su bai taba faɗi ba wanda ya nuna bai san da su ba irin kafi din babu shi boyo ake yi sai da aka fara buga littafai sannan asirin su fara tonuwa to mu a yau asiri ya gaba tonuwa gaba ɗaya domin intanet ta tona komi duk an ɗauko su an zuba yanzu nan inda nake daga nan yanzu sai in buga da ipad ɗin nan sai in shiga duk littafin da nake so na shi'a kaga asiri ya gama tonuwa kenan to zan rufe magana kan littafan su da bayanin cewa talifi iri biyu yan shi'a ke yi suna da kutubu da'awa suna da kutubu di'aya akwai abin da ake rubutawa don a jawo ka shigo addinin akwai abin da ake rubutawa don a hana kayan fada da addinin so da in kun ga littattafai masu maganin haɗin kan musulmi kyautata ma musulmi fada da amerika cin zarafin saudiya irin wannan kutubun da'aya ne kutubul aqida nan ne zaka iya gane su wane ne ya shi yanzu mun ji matsayin game da alkur'ani alqur'ani da ke hannunmu ba su yadda da shi ba mun ji matsayin su dangane da hadisi suna da matsala da hadisi saboda ba su yarda da suka ɗauko hadisin daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to menene matsayin su dangare da ijma'i sun ce sun yarda da ijma'i a matsayin sa na haduwar bakin al'ummar musulmi amma da sharadi biyu na farko kai zai ijma'in sahabbai saboda mi saboda sahabbai sun yi ijma'i akan khalifancin siddiq wannan ijma'in banna ne sun yi ijma'i akan mutu'a haram ce wannan ijma'in banna ne sun yi ijma'in ba a raba gadon annabi wannan ijma'in banna ne da aka yi watsi da ijma'in sahabbai a dai zo baya baya a yi ijma'i sannan sharaɗi na biyu ya zan ci ijma'in nan akwai imami da in babu imami babu isba babu tabbas kaga kenan gaba ɗaya babu ijma'in don me don maganar imam shi kaɗai ko babu ijma'i an yadda da ita sun yadda da ita saboda haka ko akwai ijma'i ko babu maganar imam ita ce gaba suna da wata ƙa'ida da suke ce ma ma khalafa al'amma fa fihi rashad kafi eh, kulini cikin kafi mujalladi na 1 shafi na 67 ya kawo haka ma amma la yahduru al-faqih mujalladi na 3 shafi na biyar, haka ma tazib al-ahkam mujalladi na shida shafi na uku ɗaya. wannan ka'ida tana nufin cewa idan kai dan shi'a kana da malamin shi'a da zaka yi fatawa gare shi ka je kai idan baka samu ba to ka je ga malamin sunnar garin ku ka tambaye shi in yace yi ka je ka yi a'a in yace kaje ka je ka ji kai yi in yace haram ka halalta in yace halal haramta ma khalafa al'amma fasihin fihi rashad duk abin da ya samu ahlus suna shi daidai suna da wata ka'ida kuma al-akhdhu bi qawli al-majhul wa tarku qawli malum idan ga kauli biyu wannan an san wanda ya faɗa wannan ba a san wanda ya faɗa ba ko muka kasa rinjayar da wani kauli ne fi suka ce a rinjayar da wanda ba a sani ba domin yana yi mahadi ne wannan maganar uwa lokaci yana tafiya bari mu je ga gaba ta hudu magana yadda yan shi'a suka gurbata addini ba abin yan shi'a suka bari addini na ba su shi ba tauhidi ne sallah ce azumi ne zakka ce hajji ne sauran al'amuran addini gaba ɗaya ba wanda ba su gurbata ba amma anan zan take ta kawai kan matsala guda ita ce matsalar babban ginshiki addini shine shi addinin shi'a addinin imamiyya gaba ɗaya asali abin da aka gina shi a kan sa shi ne abin da ke ce imama shugabancin waɗannan a imma goma sha biyu da suke faɗa ali da zuri'arsa ko ce da wasu daga cikin zuri'arsa a cikin biharul anwar mujalladi na 27 shafi na 172 majalis yana cewa ruwaya daga abu abdullahi alaihi salam daga ali ibn abi talib yana ce law anna abdan ja'a yawm al-qiyamati bi amali 70 nabiyyan ma qabila Allah zalika minhu hatta yalqahu bi wilayati wa wilayati ahli baiti da mutum zai zo ranar alkiyama da ayyuka aiki irin na annabi saba'in Allah ba zai karɓa masa ba sai fa in ya yarda da wilaya ta da wilaya iyalaina daga wannan shine tauhidinsu shine tushen addininsu wannan yasa duk ayoyin tauhidi gaba ɗaya na alkurani sun karkata sun mai da su ga imama an ce a kaɗai ta Allah sassi ana nufi a kaɗai ta imam ali kar a sa abubakar da umar da usman in ce wanda ya shirka sai sassi ana nufin wanda ya haɗa abubakar da umar da usman tare da ali ga shugabanci da Allah ta ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa duhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun akwai da bai san ma'anar wannan ba sai suka ce ma ba'atha Allahu biyan qattu illa bi wilayatina wal bara'i min a'da'ina duk annabin da Allah ya aiko la ilaha illa ana fa abudunin da yake faɗa masa shine lallai a jibince mu a yi wilaya gare mu a barranta daga maƙe mu su ne inda Allah ke ce a ilahun ma Allah suna cewa ai imamu hudan ma imami dalal ka haɗa jagoran shirya shine Ali da jagoran bata shine Abubakar shine ma'anar a ilahun Allah yanzu za ka yi wani ubangiji za ka haɗa ubangiji tare da Allah wannan shine ma'anar aya a gurinsu inda Allah ta'ala ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk idan kai shirka aikin ka zai wargaje sai suka ce ai la in ashrakta ma'a aliyin gaira in ka haɗa wai wannan magana wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta lokacin da Allah ya ce ya faɗi ya ba da shelan cewa Aliyu ne khalifansa sai ya ji tsoro sai mu'az ibn jabal ya ce bari in baka shawara kar ka shigar da abokan da umar tare da shi ka ce su uku ne sai Allah ya maza maza ya ku jibril ya ce la in ashrakta la a amaluk in ka hada ali da abubakar da umar to hudu aiki ka da kai baya zai wargaje wannan wai shine ma'anar ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara a masa shirka amma duk abin da bai kai shirka ba yana gafarta me ma'ana sa gurin suka ce an yi shirka bi fi wilayatul isnai ashar Allah bai yadda a imman nan goma sha biyu a musu shirka idan an yi ba zai yafe ba amma duk abin da ba wannan ba zai kai ta zai yafe maka sannan imamai a wurin su su ne tsani tsakanin Allah da bawa mu a tauhidin da muka sani a sunna Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da falyastajibu li wal yu'minu direct ka je wurin Allah to su ba haka bane a biharul anwar mujalladi na 23 shafi na 97 ya kulla babi na musamman ce babu annan nasa la yahtaduna illa bihim mutane ba su iya shirya sai da imamai wa annahum bainal khalqi wa bainal sila tsakanin Allah da bayinsa wa annahu la yadkhulu aljannata illa man arafahu kowa bai shiga aljanna sai ya yarda da su sai ya san su su in ka dauki matsalar imaman nan ita ce tauhidin su da hakika su yi guluyi matuka ga imamai sun kai ga cewa kasar kabarin Husaini ta fi al'arshin Ubangiji daraja sun ce Karbala ta fi Makka da Madina ka duba alwafi mujalladi na takwas shafin 215 sun ce ba ka iya roƙo Allah sai ka biyo ta imamai yadda ake hajji da umra da dawafi a makka ana hajji da umra da dawafi da tattaki zuwa kabarin husayn da sauran kaburburan su a cikin kamilu ziyarat shafin 146 abinda ce afdalul a'mal ziyarat kabarin husayn duk ayyukan duniya ba wanda ya kai ladan ka ziyarci kabarin husayn sallah ta kai ba tauhidi bai kai ba azumi bai kai ba ziyarar dakin Allah bai kai ba komai ma bai kai ba kai abin da ya fi wannan zama bala'i addinin shi'a game da imamai shine sun ce imamai suna da doka a hannunsu suna da iko su kowace doka suna iya gyara ba kowace dokar Allah fuska suna iya shafe duk abin da suka ga dama suna iya halarta abin da suka ga dama su haramta abin da suka ga dama in ka ɗauko mujalladi na ɗaya na alkafi shafi na ɗari da arba'in da ɗaya ko biharun arwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da arba'in za ka ga wannan magana ɓaro-ɓaro. Aisha radiyallahu anha ta ce gurgure gurguren to akwai tarayya tsakaninsu da shi ta shirka musulmi ne amma shi ma yana irin abin da suke da shirka to wannan suna tarayya tare mafi yawan bala'o'in da suka cimma al'ummar musulmi a tsawon tarihinta tun daga kisan sayyidi umar zuwa yau da muke magana ke har zuwa yau mulkiyama za ka tarar da 'yan shi'a suna da hannu a ciki su suka sa a kashe usman su suka kashe ali su suka kashe hassan su suka jawo alhassan suka kai shi garinsu suka kashe shi ni kai sannan suka dawo suka liƙa ma sarkin wannan lokaci suka haɗa gungu na faɗa da al'ummar musulmi da ke tare da sarki kuma daga wannan lokaci ba a fasa ba har zuwa yau sun yaƙi daular banu umayya har ƙarshenta su yaƙi daular banul abbas har ta bayan sun kai ta ƙasa lokacin da za su kai ta ƙasa tattar suka gayyato arna ibn al-alqami al-wazir da nasiru kufur at suka gayyato su aka raunata sojoji aka hana musu albashi suka yi rauni aka hana makamai aka kwace masu sannan aka gayyato tattara, sannan aka yi mazbaha wadda a tsawon tarihin dan adam ba a taba je irin ta ba saboda sun kashe akalla mutum miliyan shidda a duniyar musulmi a bagada da kawai sun kashe mutum dubu dubu da mutum dubu ɗari takwas miliyan ɗari da dubu ɗari takwas ibn al-asir ya ce wallahi shekara ta ashirin ina so rubuta tarihin nan ban iya ba saboda ganin na kai na baya za su karyata ni ibn kasir duk ganin ido ne gaban ido su aka yi ibn taymiya duk gaban ido su an kai kowane su ya rubuta ce abin bai faɗuwa bai wasantuwa inda ta kai mutum ya kwana talatin cikin shadda yana ɓoyo saboda bala'i ba abinci ba komai a fi ya fito kaman da fito daga kabari kwana talatin a cikin shadda yana buya to bayan da suka gama kawar da daular abbasiya ta kai shi kenan sai suka samu damar kafa daular safawiyya wannan daula wani ismail safawi wanda jika ne ga safiyuddin wani jagora ne na wata ɗariƙa ta sufanci irin masu zurfin sufanci ɗin masu shirka kwatsam sai a ya shi kalkazin ne jikan sai di hussein kuma ya samu sa'a ya kafa gwamnati a ƙasar iran a shekara ta ɗari tara da shida, wanda ya daidai da 1500 na miladiya 1500 kaddara shekara nawa kenan yau 2000 and nawa muke an 16 to shekara 500 kenan da goma shekara da suka wuce a cikin shekaru goma sha biyu sai gashi ya canza abinda aka shekara 900 tara ana yi a iran na sunna tsawon shekara 900 tara sunna ake a iran can bukhari ya bayyana wajejen nan turmizi ya bayyana wajejen nan muslim ya bayyana manya-manyan jigajigan malaman hadisi da suka fito Allah ɗaya sai aka su da malaman tauhidi da malaman sunna cikin shekara goma sha biyu sai gashi ƙasar ta sauya launi ta rikide ta koma wani shi'anci amma wanda aka garwaya da sufanci mai tsananin matsanancin guluwi amma ba ga ne ba ga ibabai wasu daga cikin ayyukan wannan daula ta safawiya da aka yi a iran shi ne farko dai sun mayar da mazhaba officially a gwamnatance ita ce shi'a kuma dole ne kowa ya ita dole ne kowa ya baro suna ya dawo gare ta suka buɗe makarantu na koyar da ita suka buga kuɗi da sunan ahlul bait suka wargaza duk wani masallaci na sunna da masu shi kuma in shi'a ba suka ba da umarni cewa kowace jum'a dole ne a huɗu ba ka'ida ce ala'anci abubakar da umar da usman suka kwace dukiyoyi da gonaki da ababen da bisashe dabbobi da dukkan abin da malaman suna suka mallaka sannan suka halaltar da jininsu aka je kaburburan ma suna duk aka wargaza su suka yi amfani da makami don tabbatar da shi a takafa iran a garin tibriz kawai wanda yana cikin kasar iran sama da mutum dubu ashirin aka yi mayankan yankan rago aka wulakanta gawawakinsu su ne suka azzama kai su da suka fara shirya makokin hussain tare da dukan jiki da marin fuska da tatbir da zanjir kusan tatbir tatbir shi na kuke gani suna ɗaukan takobi suna bubbugar jikinsu jini na zuba har wasu suna mutuwa zanjir Shi ne ka ɗauki wani ƙatin lauje ka lafta ma bayan ka ja sai na duk kuna ganin su ga clip yanzu yanzu duniya ta haɗe duk ana gani to a wannan daula ta safawiyya aka fara shi a wannan daular suka fara sabakakin kaya a watan muharram suka hada a yi aure a watan muharram sun ce watan bakin ne ba a aure a cikinsa don kada a yi bikin murna to asalin wayannan bukukuwan ma ga hakika ne na kirista ne kiristoci a wannan zamani suke yi don tuna wasu shugabanninsu na baya da suka gamu da wasu halalu sai suka aro wannan don haka suna gayyata shi a wani wannan bukin nasu je ta ya kama da ya ko ta yi ba su ne suka azzama sai ya ashadu anna aliyan waliyullah cikin kiran sallah alƙummi ya faɗi cewa a ƙarni na hudu wata ƙungiya ta yi ƙari cikin kiran sallah suna ce ashadu anna aliyan waliyullah kuma an ci wannan ƙungiyar wanda ya nuna a da babu wannan amma daga zamanin safawiya sai gashi ya yaɗu ya kai inda ya kai ya kai mai yanzu duk inda ake shi an ce wannan kira sallah ake a cikin jihar Sokoto na san garin da ake wannan kira sallah a masallacin babban babban masallacin garin a cikin Goroya local government suka canza alƙibla suka ce wa alƙibla ahlu suna ba daidai take don haka duk masallatai aka canza musu alƙibla kada dai a kalli ka'abar daidai don ba ta da kima da daraja a wurinsu su ne suka fara yi malaman shi'a sujuda wannan shi ne ya gangaro ya karfafi shi'a a iran ta gangara sai karfi a iraki kwatsam sai ga cikin karnin da ya gabata a shekarar 1979 sai ga masu rauna sun kafa gwamnatin addini a iran ita ce wannan gwamnatin da suke kira islamic republic of iran wannan ita ce ta ɗauka makanta cewa kashi goma cikin ɗari na tattalin arzikinta za ta rinka amfani da shi wajen yada addinin ta game duniya don haka ta fara amfani da mujallu da jaridu da pamphlet da littafan di'aya kamar da nake muku da na neman haɗin kai suka rinka farautar mutane masu jahilci amma masu kishin addini a wurare dungu da saƙo na duniya suna isar da wannan saƙon gare su aka zo najeriya aka zo ghana a ghana har jami'a sun gina ko da suka zo already mss a najeriya ta yi ƙarfi wajen yada addini da da'awa a tsakanin ɗalibai a lokacin sun tasirantu da ikhwanul musulmi na masar da rubuce-rubucen irin su aljamaatul islamiyya na pakistan rubuce-rubucen maududi da wasu rubuce-rubucen malaman masar na ikhwan irin su said kutub da na siriya irin su sa'id hawa suna addinin su bisa tafarkin sunna amma suna gwagwarmaya da sunan kafa gwamnatin musulunci nan ne aka sama da kira islamic movement ana cikin tafiya sai iran ta zo ta sace islamic movement of nigeria aka fara ɗibar ɗaiɗaiku waɗanda ake ganin ilimin suna addini bai da ƙarfi kishin su ga addini shi da ƙarfi sannan kuzarinsu da imo suna cikin jini suna da jini a jika sai aka tafi da su iran aka karrama su aka shimfiɗa musu green carpet aka yi ƙari aka shiga musu don ƙida suka shigo da ita a a taƙaice dai ba ta bayyana a najeriya ba sai kusan shekara ta 1993 wannan shi ne karo na farko da na ji officially an yi sanarwar cewa akwai shi a najeriya har ma a wannan lokacin da ta dare 'yan tajbid suka fito daga cikinta kamar yadda na ce da ɗaya a tsawon tarihi ƙungiyoyin ɓarna in suka bayyana malaman suna ba su yin shiru me suke yi gaskiyar Allah suke faɗi da haka ba mu ɗau makami ba ba mu yi faɗa ba amma mu yi amfani da harshe mu yi amfani da alƙalami mu yi amfani da kafafen yaɗa labarai mu yi amfani da social media ta kowace kafa faɗa mutane gaskiyar Allah amma kuma cin zarafi da la'anta ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rage ba sai kawuwa take yi a su sai muka koma ga Allah muka ce ya Allah muna kishi ma waɗannan bayin naka waɗanda ake cin zarafin su fillaili wan nahar Allah kai kace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah kai ne ka amintar da su kace ka yarda da su Allah ana cin zalunsu Allah ka dauka maka kafansa da haka ba su haɗu da mu ba sai suka haɗu da sojojin hukuma a nan ne aka yi fatar husainiya a nan ne aka yi gazotu gyalle su idan a da suna ca sahabban manzo Allah gudu suke wurin yaƙi a gazo gyalle su me ya faru har yanzu mu abin da muke cewa muna kira ga duk wanda wannan santsi ya kwashe shi muna kira ga duk wanda ya ɗauka cewa shi a addinin musulunci ne ya dawo ya kwantar da hankalinsa ya natsu addini shi a bai kama da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan shi a ba su kama da ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah rahama ne ga jama'a tsakanin ku da Allah zaman shi a zariya rahama ne gare ku ko azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake duk inda aka same shi albarka take yaduwa alkhairi yake samuwa sannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addinin bakin ciki da makoki bane ba addinin azabta dan adam bane hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa doki yayi shi bisa raƙumi bai shi a ƙasa ba bai tattaki ba a wurin ibadar ta ta kowace daraja da matsayi da mukami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci sahabbansa ko ma da fuskar su sai dukkan wata musiba ba inda akwai musibar da ya kamata dan adam ya girgiza ya taba jikinsa akai akwai musibar ta fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ta yi ba addinin da alqur'ani bai da matsayi a cikinsa sunna ba ta da kafafu don an sare su addinin da bai yadda da matsayin ijma'i na al'umma ba wannan addini ba addini na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda ka muna fatar wannan abin da ya faru idan fathan mubinan ga zukatansu su su gano gaskiya su dawo gare ta su taho mu tafi tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare bisa tafarkin wanda aka aiko domin ya tsirar da mu wanda Allah ta'ala ya ce ma ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah muke roƙo mana gafara ya mana albarka ya rufa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya amintar da mu a wannan ƙasa duk wata fitina ko bala'i Allah ya kawo mana da shi shugabanninmu Allah ka yi musu jagora Allah ta baraka ta'ala ka yada musu haske ka ba su fitila wadda za su isa zuwa ga gaci tare da mu wayanda suka kira wannan taro ya sarki ya kara musu buɗi da falala ya kara musu karanta ita ma kara bunƙasa ta ya kara ɗaukaka ta da sayin alkhairi a cikinta sai mun haɗu gobe wurin buɗe wurin bikin makaranta Allah ya so wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jama'a yi hakuri yanzu nan za mu kai ƙarshe insha Allah la'akari da yanayi na sanyi a wannan gari na sanyi na Zaria. amma mutane sun haƙura saboda muhimmancin abin da ya haɗa mu a wannan wuri mu yi haƙuri a ƙara shi a cikin lokuta kaɗan an jinkirta sallah ta isha'i domin wannan muhimmancin saƙo da aka isar mana kuma insha Allahu za mu roƙi malam tunda yana ai to insha Allah dai za a tada sallar daga zaran na maika abin magana ya zuwa masu gudanarwa domin yin abubuwa na ƙarshe ina ga ga dukkan alamu ba mu faɗi ba amma mu ga tambayoyi sun zo a rubuce ba eh, kuma alhamdulillah malam yana nan tare da mu har zuwa gobe insha Allah wannan gabatarwa da yi gabatarwa ce wadda take ta haɗe komi jami'a shamila a cikin takaitattun maganganu masu tsada masu daraja wanda ya gabatar mana da wato tattaunawa akan maudu'i addinin shi'a a tsawon tarihi a cikin zantuttuka masu shiga rai ya yi mana magana dangane da ma'anar shi'a tarihin shi'a da kuma dukkan abubuwa waɗanda ya ɗaɗɗauko na tsokaci da aƙidodi na shi'a har ya zuwa matsayin da muke ciki a wannan ƙasa tamu shigowar shi'a da kuma fitar ta insha Allahu muna muna fata da gazwat su da malam yace da Fatih Hussein ya zama Husainiya afwan fathu Husainiya ko ya zama ya zama shine nihaya eh ni eh, ban sani ba Husainiya baqiya dinnan da ake fadi Eh, na so kila wani ya rubuto tambaya wai menene a yana da wani asali a cikin abubuwansu da suka rubuta kuma kamar yadda ake tattaunawa da su a kafafen watsa labarai lokacin da aka zo aka tare wurin ana rusawa cewa suke yi a yantar a basu a sakan masu wuraren ibadarsu kuma in ka kalli wurin bai kama da masallaci ba kamar yadda muka sani a tsari na gini abubuwan da suke yi gashi nan social media ya ta nunawa eh, dukan jiki din da waƙoƙi da tsayawa da bakin rai da sa bakin tufafi a garin Zariya bakin yadi na da tsada musamman a lokacinsu amma yanzu ina ga bakin yadi ko kyauta aka ba mutum ba zai karba ba eh, alhamdulillah wannan fatihi ya zo mana fatihi mai kyau muna godiya mai girma ya zuwa babban bakonmu fadilatu doktor a sheikh muhammad mansur ibrahim saboda wannan gabatarwa da ya mana duk da yake a gajiye yake isowarsa ke da wuya aka ɗan tsaya kaɗan ya ɗan shiryo sai ya zuwa nan daga nisan garin sokoto mun gode ma Allah madawakin sarki da ya kawo mana shi lafiya muna fatar wannan sako ya shiga cikin zukata ya kuma zauna a cikin zukata muna fatar wannan bayani da aka yi mana ya zama mana mabudi na gane wannan mummunar aƙida Allah ya nisantar da mu daga wannan mummunar aƙida ‘yan uwanmu waɗanda aka kwasa saboda jahilci ko rashin ganewa ko kwaɗayi ko holewa da bayani da ya gabata muna fatar Allah ya shiryar da su ya shiryar da mu gaba ki Allah ya ‘yanto mana mutane su dawo su gane cewa ba kyakkyawar hanya ba ce mummunar hanya ce muna godiya ga shugabanni waɗanda suka tare da mu a nan abin da ya shafi sarakuna manyan malamanmu manyan shugabanni na tafiyar da al'amari na addini da kowanne fanni da suke a wannan wuri sannan muna godiya a madadin wato masu tsara wannan abu da shi kuma malan ga 'yan uwa da suka halarto daga nesa da kusa a cikin wannan yanayi na sanyi suka kuma tsaya suka halarci wannan muhazara mai albarka Allah ubangiji ya haɗa mu a gidan karama gidan rahamarsa kamar yadda muka haɗu a wannan wuri mai alkhairi shi kuma malam Allah ya saka masa da alkhairi ya sanya wannan aiki a ma'auninsa na ayyukan alkhairi a gobe alkiyama zan miƙa turun magana ga masu tsara wannan al'amari domin su gabatar da 'yan abubuwa kaɗan a takaice cikin yardar Allah domin mu tashi mai sallah a kuma sallami mutane zuwa gidajensu Allah ubangiji ya mana tawfiki wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar wato yanzu babban malami fadilatul doktor yake yi mana jawabi yana nuna mana illoli da rashin tarbiyya irin na mabiya da shi'a mu ko ahalus sunna an san mu ne da tarbiyya da kuma ɗa'a da biyayya ga shugabanci kamata yi yadda muke zaune muke sauraron karatun na a ce haka za mu ci gaba har sai zuwa lokacin da aka ce an tashi kuma wannan nasan faɗakarwa ce insha Allahu za mu dawo akan abin da muke a kai na daidai da shari'a abu na farko kai tsaye <clears throat> akwai sanarwa da aka yi tun farko akwai littafi na alfadiha alil muntasibi na ila shi'a na babban malami zararren takobi akan 'yan shi'a khamis sa'id al-misri wanda ya tona asirin shi'a yana nan a waje ana ta ainihin saisaya a kan kuɗi naira ɗari sannan akwai kasa-kasai da aka sanar ɗazu wanda sautul hikima da sautul rijali sunna suka zo da shi shi ma a waje za a iya samu kuma gobe insha Allahu za a samu a wajen da za a gabatar da walima ta wannan makaranta ta mu'azu bin jabal za a fara da misalin karfe goma na safiya insha Allahu na haka malam mukaddima yayi sauran zancen mu haɗu a kofar makarantar Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe abu na biyu dama akwai wasu manyan malumma da muka marabce su da kuma shugabanni na sarauta da na siyasa wasu ma sun ki zuwa nan manya-manyan kujeru sun saje da 'yan uwana almajirai muna ma kowa fatan alheri da barka da zuwa hakanan ta ɓangaren shugabanni na addini na ƙungiya akwai shugaban majalisar malamai malam bello muhammad da muke tare da shi sannan akwai ainihin shugaba na lajinan makarantun islamiyya samaru da kewai malam aminu umar wanda shi ma gashi nan a zaune akwai kuma cikin malamai akwai malam imran muhammad nasir shi ma da shi maka fara wannan taro akwai malam alhassan mahmud mai nasiha mataimakin shugaban kwamitin wa'azi akwai wakilci na kwamitin wa'azi na haɗin gwiwa zariya da sabon gari ƙarƙashin jagorancin malam lamido ladan sakataren kwamitin wa'azi kuma sakataren izala na zariya akwai alhaji abubakar dogara haruna ga su malam awal mahmud ga su babanmu babban malami malam abba su alaji ainihin ya'u ga su malam hassan abdullahi da dai sauran 'yan uwa da ba za a samu dama da za a faɗi sunan kowa ba amma kowa muna fatan allah ya saka masa da alkhairi ya sa ladar a ma'aunin kyawawan ayyukansa da yake wannan taro yana gudana ne a ƙarƙashin tsarawa da kulawa ta kwamitin wa'azi na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da wannan shugabannin kungiya suka yi min umarni akan in kirayi shugaban kwamitin wa'azi na samaru da kewaye malam muhammad awwal adam ya zo ya yi jawabi na godiya ma malam da kuma sauran mahalatta a takaice a cikin ɗan ganganin lokaci daga nan kuma sai al'amarin da ya shafi sai da sallah wanda za mu roki malam a matsayinsa na wanda yake kasuru sai ya sai ya shugabance mu idan ya sallame mu kuma sai mu tashi mu ciko karamakallah bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na iya cewa dukkanin godiya manyan malaman tun daga kan imam sa'ad musa abakar har zuwa shi mai gabatarwa sun gabatar yanzu ina addu'a ne allah sarki ya saka ma a doktor eh, mansur ibrahim sokoto da alkhairi alal hakika wannan haɗuwa haɗuwa ce mai ɗimbin tarihi ba taɓa yin ta ba a baya a wannan wuri kuma mun daɗe muna shauƙin zuwansa kuma Allah Maɗaukin sarki ya kawo shi a irin wannan rana a irin wannan lokaci da ake da tsananin bukata zuwa ga irin wannan mautu'in da fatan Allah Maɗaukin sarki ya sanya ma rayuwarsa albarka ya kuma ba da kariya ta musamman daga wajen shi a rayuwar adaptor sannan ba zan manta da shi jagoran wannan gaya ba wanda shine shugaban zama imam sa'ad musa abubakar wanda tun daga farkon gayyatar ba yanzu ne aka shirya gayyatar ba halal hakika wannan gayya ta samo asali tun kusan shekara biyu ko uku a baya wanda ba a samu zuwa ba kamar yadda ya mana bayani wannan shirin kuma na bana ya samo asali tun wata hudu baya muke ta nan shirye-shiryen har Allah Maɗaukin sarki ya tabbatar da shi to godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukin sarki sannan kuma muna gode ma waɗannan jagorori Allah madaukin sarki ya sanya albarka a rayuwarku Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarku kuma Allah madaukin sarki mana albarka kuma muna godiya ga al'umma ta yadda ka ba mu haɗin kai cikin abin da muka roƙa na natsuwa da kuma zama da sauraro sauraro na basira muna fata Allah ya mana fatahi ya mana buɗi ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ya ɗora mu akan tafarki wanda yake ne mafi daidai wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma kamar yadda muka yi ta ba kuma Allah ya kama ranar alhamdulillah ga muka ga shakku ana cikin wasu